Most important is that we all believe that before the end of the world, Jesus Christ would come back to earth and save the world from the Antichrist. We all believe that. You are a big liar. And so, if you are a Muslim and you don't believe in Jesus Christ, you cannot be a true Muslim. Yay! We all believe that Jesus Christ is the Savior and He will come back and save the world. We all believe. Shakka babu, musulmai mun yi imani da annabtan annabi Isa. Musulmai mun yadda cewa kaman annabi Isa ya dawo. amma ba dai komo da wani sabon addini ba ne kuma ba dai zo ne ya zo ya kara wani cikin addini ba addini ya cika kuma ba mu yadda annabi isa zai zo ya cece mu ba ne ko ya zama shi our uh, lord and personal savior zai zo ya save duniya ba ba mu yadda da wannan ba yasa da ku da kuke cikin zango da malaman cikin ku da jahilan cikinku da wadanda suke da low self-esteem da suke suffer from attention seeking suna son a ce kaman in suka kunna kamera kowa zai duba su da basu da wani ciniki sai zage iyayen mutane in kai musulmi ne zo ka gaya da duniya ka yadda da maganan ba ya cewa kaman annabi isa karshen duniya ya zo ya ceci duniya baki daya kuka doki kabilanci da jahilci shi kuna son ku mai da abin nan wani abu daban ga gaskiya karara saya musulmi saya sayin daka in mai shin yayi kuskure mun faɗi muku ba yau ba in yayi kuskure ne a duba a gyara amma ba dokan wani wani tactics wai da zo a intimidate mutane da zo a mai da karya gaskiya you lie bad ba wani ya karya yayi bai sa abin da yake fadi ba shakka babu mun yadda annabi isa annabin allah ne mun yadda da mujizan shi da mamakai da allah sanadiyan allah ya sa yayyayi mun yadda da wannan mun yadda annabi isa ya komo ya zo amma dai zo ne karkashin tutan yayyen ma'aiki that's it amma ba mu yadda annabi isa zai zo ya zo ya kwashe mutane ko ya zo ya ceci mutane kuma ba ya save mutane as their personal lord and savior ba gaskiya ba ne isa fat lie in musulmi ya yi wanga magana me ya zama in musulmi ya ce ya yadda annabi isa personal savior ne da zai zo karshen duniya ya zo ya ceci mutane me ya zama